بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم وامه حميد مجيد بارك الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من اجري مع الله ان ادعو في تركي من امام يوم لهدي بو مشاهد يوم بوت الجمالة ثانية اوان الشكرة تدبو ايه بلو هدو الثلاثين لقوتي بيدو كما دا شبا بيار غوطا ماي شكرة تدبو هدو كما شاهد يوم muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya gabara haɗuwar mu a yau domin ci gaba da karatu wannan littafi alaƙar mu kahawiya ta al-imam Abu Ja'far Tahawi Allah ta'ala ya saka shi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama kuma a gare shi wannan shi ne darasin mu na tara a cikin wannan littafi inda malamin yake cewa Allah ta'ala ya saka shi da gafara wala naqudu fillah wala numari fi dinillah wala nujadilu fil qur'an ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين تعلمه خير المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نكسر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله الإمام أبو جعفر الطهاوي الله تعالى يتشر غفر الله تعالى يرحم شيشه yake cewa wala na hudu fillah ba za mu dinga kutsa kanmu ba cikin al'amarin da ya shafi zatin ubangiji ba za mu dinga kutsa kanmu ba cikin al'amarin da ya Allah maɗaukin sarki ba za mu dinga kusa kanmu ba cikin abin da ya shafi al da al-ilahiyat za mu tsaya ne inda Allah ta'ala ya tsaye da mu a bangaren sunayen shi da sifofinsa yake cewa laisa ka mithlihi shay wa huwa samiul basir iya nan za mu tsaya laisa ka mithlihi shay babu wani babu wani abu wanda yake irin Allah subhanahu wa ta'ala kun ga nan subhanahu wa ta'ala ya kore makan shi al-mumathala babu wani abu babu wani wanda ya kama da Allah subhanahu wa ta'ala kun ga anan korewa ne ko tabbatarwa eh korewa to galibi korewa ana yin a dunkule galibi korewa tana zuwa a dunkule kamar da Allah ta'ala ya dunkule ya ce laysa ka mislihi shirk amma tabbatarwa ana yin ta ne a kallace sai ce wa huwa samiu al-basir in gane ku shi shine zalimi sai raka a babin sunayen Allah madaukakin sarki da babin sifofin sa al'amari ne mai saukin gaske ka ga dai sunayen sa ba za ka sanya mai suna ba sai sunan da ya sanya maka kansa ka ga nan ka huta ka hutar ba za ka lokaci abu kaza sunan Allah bane ba tare da kana da dalili da ya tabbatar da wannan ba in ko ba haka ba ka ga kai alkhawf ka kutsa kanka shi abin da ba a saka ba ba za ka yi mutum abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi ba ba za ka siffanta Allah da abin da bai siffanta kanshi da shi ba shi ke ka huta a lokacin da ka siffanta Allah ta'ala da abin da Allah bai siffanta kanshi da shi ba nan ka shi shigi a lokacin da kai inkarin kai mutum abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi a nan mutum ya wuce gona da ita domin a antum a'lamu mu'amala. isa ma na wuce wala na hudu fillah ba za mu kutsa kanmu ba cikin abin da ya shafi al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tsaya ne inda Allah ta'ala ya tsaye da mu laisa ka mislihi shay wa huwa samiu al-basir to kuma wannan ita ce ƙara ta halin sunna ta za ga duk wani wanda ke tafarkin da ba na daidai ba za ga sai ya akasa ka'idar ka'idar muka ce galibi korewa yana zuwa a dunkule tabbatar yana zuwa a fayyaci, su suwa ga ya akkasa ka'idar in ya akkasa ka sai da mana korewa yana zuwa a tabbatar tabbatarwa kuma yana zuwa a dunkule mutumin da ya zo yana cewa Allah baya kuma baya ƙasa korewa ya ko tabbatarwa baya kudu baya arewa tabbatarwa ya ko baya ko korewa a fayyaci ko a dunkule a fayyaci shi ba fage ba shi ba baki ba shi ba rawaya ba shi ba shuɗi ba wannan tabbatarwa ko korewa korewa a dunkule ko a fahimce ta gudun su mu ƙa'ida da mu ƙa'idar korewa galibi tana zuwa a dunkule ne laisa ka mai shai duk wani abin da yake mai matsala wata ala ya kore shi wa huwa sami basir ina ba da mutum shi wannan da kaga wannan take kaida ta karshe? to amma lokacin da mutum ya akasa ƙa'idar ya dinga korewa ya dinga korewa to yanzu ka ce shi ba baki ba shi ba fari ba shi ba shuɗi ba shi ba rawaya ba siffar da kai shi da ka kore ba ita kenan ka tabbatar kake kai siffar da kai shi da ka kore ba ita ka tabbatar kenan Allah ta'ala ya tsare mu kun ga mun sha mai tawawa irin waɗannan da da ake gabatarwa an yi haƙadudan mutane waɗanda suke ganin kada Allah ta'ala da yake laifuka kamar shi da shi wa huwa sami'ul basir shi yana gani inda yana da hali ba ya cire wa huwa sami'ul basir din ya kawo huwa al-aziz al-hakim kaji fa kaji ilhadi kina cikin ayoyin alqur'ani mai girma ilhadi kina na ƙarshe Allah ta'ala sifata kanshi da sifata as-sam'u ya sifata kai da sifata al-basru shi kuma yana ganin wannan bai cancanci Allah ta'ala da shi ba har yana ganin inda yana da ta cewa ba ya sifata Allah ta'ala da ya ce huwa al-aziz al-hakim shi ke huwal al-hakim ya tabbata Allah ta'ala da ni ba al-izza ya tabbata da al-hikima kullura dan ya kode wa huwa samiul basir ne dan kada da halittu da yake huwa al-aziz al-hakim bai da halitta ba walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina bai kamanta da al-izza ba qalat imra'atu aziz turawidu fataha imra'atu sai al-aziz da ya ce wa huwa al-aziz al-hakim wala qad atina luqmana al-hikma kaga wannan bai tabbatar da ita ga makhluq ko kenan ya tabbatar da ita ala hadda ne ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir shikenan ka huta ka huta amma in dai ba wannan kaida ka dauka ba duk wani korewa da zaki ma Allah subhanahu wata'ala to mutum bai kore ba sai da ya tabbatar dan a lokacin da yake Allah baya ji sai da ya kamanta tukin Allah ne da na halittarsa sannan sai ya koma Allah ya tsare baki daya to duk da ya kawo irin waɗannan abubuwa alhawan dufi yadda mutum ya murta a ciki har kake ga ana cewa ai mutum baya ilimin tauhidi da yawa in yi ilimin tauhidi da yawa sai ya lalace sai ya haukace sai ya shiga wata zabana eh ilimin tauhidi irin nasu duk da ba kira tauhidi ba tauhidi irin nasu dole ne su faɗi irin wannan dan babu yadda za a ce maka Allah baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma kuma a ce maka wannan abin da aka kore kuma akwai shi dan irin ba mutum za a ce maka haka in dai baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma baya sama baya ƙasa to kenan babu shi sai a ce kuma akwai shi kuma duk an an kore ko ina da ina ta zuba ne da irin wannan tauhidin kuma a ce dole ne ka suna ta mutane kan da zarki amma da tauhidin ne irin na annabawa har da shi annabawa suka zo a kan shi ba suka jira al'umma mala yake cewa wala mu mari fi dinillah ba za mu dinga yin jayayya ba akan abin da shafi addinin Allah inna dina inda Allah al-islam abin da yake addini a lokacin da alqur'ani yake yake sauka abin da yake addini a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu tsawon shekaru 23 ya koma ga Allah ya bi sahabbai to wannan shine addini ina fatan zan tona tsawon kyau abin da bai zama addini a waɗannan shekaru 23 da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi ya karantar da sahabbai ba abin da bai zama addini a waɗannan shekaru 23 ba to ba biyar da za a zama addini a duk shekarun da suka biyo baya domin wannan cin kafa ne ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam cin kafa ne da sako cin kafa ne da ayat da ke cikin suratul maida ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu yasmuka min al a lokacin da kace ga wani abu wanda manzo Allah bai zai da shi ba kana tuhumar manzo Allah akan bai isar ba kan shi ne cewa la numari fi dinillah mun gamsu mun amince mun yarda da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ba ƙari ba rage lakum dinukum waliyadin wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan to yanzu mai ina batun a ƙaro wani abu kaga wanda ya ƙaro wani abu yanzu shi ne mu jayya ko ba shi ne ma ba shi ya nema wanda ya karo wani abu ci a kara shi ya kawo tashi hankali kuma shi ya kawo shi ya kawo amma sai a jirkita al'amarin a cin suwa da suwa da suke cewa kaza alhalin da shi da ya fara kirkirowa shi ya tsoko mutu ne dora inda da kirkiro da ba a ce da ji mu da ba a ce haramun ba mu da kowa ya yi gum ya tafi akan abin da masalmi bar al'umma akan shi wala mu ma fi dinillah ba ma jayya akan addinin Allah za mu rike abin da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne wala mu jadil fil qur'an za ma jayya akan abin da ya fil qur'ani dan dan wa mashhadu annahu kalamu rabbil alamin mun muna da cewa alqur'ani zance ne na Allah ubangiji halittu baki ɗayan su kenan mu ci qur'ani halitta Allah ne wannan jayya ma ta alqur'ani dan Allah ta'ala bai kira alqur'ani da cewa halitta bane شيء يعني وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله سيكرا سيكرا قرآن بسنة زنسلك يريدون أن يبدلوا كلام الله أفتطمعون ولا يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحدثون من بعد ما عقلوه ومن يعلمون كمان يا تبتدأ القرآن زنسلهم ألا مدعوكم فريق زنسل ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون kaga wala qad wasalna lahum alqawla bai ce wala qad wasalna lahum alkhalqa ba sai ce wala qad wasalna lahum alqawla la'allahum yatadhakkarun afala afala abuna afala yadabbaru alqawla bai ce afala yadabbaru alkhalqa ba dan ya tabbata maka alqur'ani zance ne amma wani shi abu ne bai da Allah ta'ala yana magana ba qur'ani magana Allah ne amma sita ce da daddiya ba magana ce ta yanzu ba saboda haka subhanahu wata'ala da ya halicci qur'ani sai ya sanya shi a bishiya a da ya halicci zanzanza sai ya sanya shi a bishiya sai bishiyar ta magana lokacin da Allah ta'ala ya kira annabi Musa kenan ko wa nadaynahu min jannati tur ayman wa qarrabnahu najiya من الشجرة المباركة أيها موسى إني أنا الله رب العالمين بشية تفتي يا موسى إني أنا الله رب العالمين ya ce faɗi wannan ya ce bishiya ce ta ce ya musa inni ana Allah rabbul alamina. ai ya san da yake sai faɗi wannan ba kai ke ne yana maka subhanahu wa ta'ala ya yi magana da karan kansa ya magana da annabi Musa ya ce inni ana Allah rabbul alamin shi ne ya magana da shi yace innani ana Allah la ilaha illa ana Fa fa'budni wa aqimis salata li dhikri kaga wannan ya nuna Allah ta'ala ne kuma magana da shi ba halittar maganar yau ba dan bishiyar ya ce waji ne zai ce haka isa malam ya ce wa na shahadu annahu kalamu rabbil alamin mana ce da qur'ani zance ne na ubangiji Allah madaukakin sarki baki daya ba halitta Allah ta'ala bane shi ne qur'ani din nazala bihi rusul amin arai ummi amintacce malaika jibril kenan shi ne wanda ya saukar da wannan alqur'ani da وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين rai amurɓarri amurtacce shi ne mala'ika jibril shi ne mala'ikan da wa ta'ala ya wakilta kan isar da saƙo ga annabawa shi ne wanda ya saukar da wannan alqur'ani din da ya saukar da shi fa'allamahu sayyidul mursalin sai mala'ika jibril alaihi salatu wasalam ya sanar da shugaban manzanni da ki ɗaya na alqur'ani din kenan subhanahu wata'ala ya turo mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu ya sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama alqur'ani kenan mutum ya zai ce manzan Allah ba shi da malami kun mutum manzan Allah ko shi yana ganin qur'ani a rasulun yana samun qur'ani daga rabbi izzati baki daya wai yana ganin in aka ce yana da malami a wannan wajen din wai ai rage mishi daraja wanda bai san mece ce darajar ba ai daraja shi ne ka tabbatar da abin da Allah ta'ala ya tabbatar yace wannan jin idza hawa ma dalla sahibukum ma hawa وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى كذا علم في الماضي اللي ضمير متصل ما بناء على الضم في في معنى مصدر مفعول به شديد شنو فاعل وهو مضاف القوى مضاف إليه علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى kaga kin tsaye daga alqur'ani mai girma Allah ta'ala ya zayyana mana cewa shi qur'ani din nan malaika jibril ne ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma malaika jibril shadidul quwa mai tsananin karfi ne ta'allam mai da mursalin sai malaika jibril ya sanar da shugaban manzanni baki daya sallallahu alaihi wasallam kenan shi ne shugaban manzanni baki daya to da inda wani manzo zai rayu inda wani manzo ya kai da numfashi har zuwa lokacin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan manzon zai aje littafin sa ne kama littafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu wani shine alƙawarin da Allah ta'ala da annabawa baki ɗayan su in ba kuma ta ba lokacin tafiyar shi Isra'i ko da ya haɗu da annabawa gaba ɗaya musu sallah a baitul maqdis wa ya sayyidul mursalin muhammadan shi sa ya kawo shi alal bataliyya yake fa'allamahu shahidan mursalin kaga yake muhammadan ya kawo shi mansub alal badaliya shine annabi muhammad sallallahu alaihi tsiran Allah ya tabbata a gare shi wa ala alihi tsiran Allah ya tabbata ga mabiyansa tsiran Allah ya tabbata ga iyalan gidansa musulman cikin su ajma'ina baki ɗinsu, domin al yana da ma'ana guda biyu ko ya zama mabiya mun lura da wannan da ke ko ko ya zama majiyan mutum ko da kuwa ba shi ya shi ba ko da ba shi da alaka da su ba shi da alaka da su ta jini in dai mabiyan sa ne sawawa a tafarkin dai ne ko ba a nabi dai sunan su mabiyan sa in gane ko kamar da Allah ta'ala yake cewa ya yi mata kuma sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al'azab kaga ala fir'auna ba za ka je da gidan fir'auna ba domin akwai asiya bintu musahin wata sunan da ya tabbata sunan mutum da ta ce rabbi bin ni indaka baita fil janna ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالم فهذا أهل أنا غير معنى من بيانسة كنا كما يدعى لك نيكي زيادة معنا جماعة الجيران من هذا بيان سيشن إن شاء الله تعالى أتكلم اللي تابي بمنك إذا كان آل محمد صلى الله عليه وسلم دا صورنس وهي كلام الله تعالى شيء القرآن إنه زنكيني إن الله مدعو سلكي كنا ما زنكيني قرآن من مدنة تتألم مدعو سلكي la ilaha illallah a shi wanda yake karanta qur'ani yana karanta magana Allah ne fa sautu wal alhamu sautul qari lakin lamal matlubu qawlul bari fa sautu murya da kaji wal alham da rerawa sautul qari wannan sautu ne mai karatu lakin lamal matlubu abinda ake karantawa din qawlul bari magana ce ta mahalici la yusawi shay'un min kalam al-makhluqin babu wani abu daya kaga da mun shay'un nakira ce fi siyaqin nafi hiya ta'um lam nakiratu fi siyaqin nafi tuqil umum aw siyaqin nafi yace la yusawi shay'un ba wani abu da yake daidai dashi shi shine musawa kenan daidai a daidaita min kalamin makhluqin daga zancen halittu ba wai ba abin da ya fi ba A'a babu abin da ya dingo da qur'ani kenan da an kora ma abin da ya dingo shi da tun ma akwai abin da ya fi shi ma ba ta taso ba kenan kwata kwata kaga wannan ya isa qur'ani zama falala ya zama na kullum kana karanta zancen mahalicinka sai ka iya kokarin ka shi eh, shafi guda za ka iya karantawa a kullum shi rubu'i za ka iya shi izufi biyu shi izufi biyar shi izufi goma shi ashirin za ka yi ashirin gaba ashirin jibi ka sauka ashirin ashirin ka sauka wannan zance ne na Allah maɗaukin sarki dole ne mutum ya bashi himma dole mutum ya bashi kulawa dole mutum ya tsaya ya karanta zancen mahaliccinsa subhanahu wa ta'ala babu wani abin da ya kai shi balle ya fi shi shi ne alqur'ani mai girma shi ne wanda ya karanta harafi ɗaya yana da lada goma yace ban ce muku alif lam harafi ba a alifun harfun lamun harfun mimun harfun lada daya ka kuma ka ga lada ɗaya na abin nan lada goma kun lura ladan fa na Allah wai san ladan Allah ko ban da san ladan Allah ina ce ko san wannan da ake da wasu maƙun din na dindi suke cewa salati ya fi qur'ani salati su ya fi qur'ani wa ai in ke salati ɗaya Allah zai maka goma ba ya san salatin Allah ah, to haka wai san ladan Allah ya kwalo da jebi ya kwalo da am kamar da babu wanda ya san salatin Allah da maka haka nan babu wanda ya san ladan Allah kai abin da ka zai na lada shi ne in ka fi ya kuma mutum ba da mu a wasu ruwan da hamsin wajen gaba ashirin da biyar a kai isa da biyar gida wannan sanin da kyau ko ladan Allah babu wanda ya sani kamar babu wanda ya san salatin Allah wannan shi ne magana kawai to amma nuna abin da kai ce abin da kai ciki sai ga mutum yana ahlus sunna wata shida da karanta qur'ani mun ji da sun tun ramadan da ya wuce kuma yi magana ce qur'ani da hadisi haɓar ko da shafi ɗaya ɗaya take ba ya tsaya karanta qur'ani shafi ɗaya ɗaya kullum saboda Allah kai ko awa ashirin da hudu haɓa mana kai wakan ta kiyamun laili mana kai wakan ta kiyamun laili mana ina ta fahimtar kiyamun da ke ba shi kuma wani da kuma ya ɗaya da an bai shi qur'ani a lokacin da watan ramadan yake kamawa ake ake rufe duk majalisi a ta karanta qur'ani shi kuma yana can duniya ta karanta duniya ne Mun duniya ne yake ta karanta wani ishirin ne yake ta karantawa ba an ce shi duniya ta ta abin da manufa wani lokacin yin shi karatu ishirin ya kai ishirin sai a kashe a cikin balɗan da ake da ita ma'ana ai da ka kenan Allah ba qur'ani suke da wasu ladan Allah qur'ani shi ne ake yake magana ka tsaya da karanta qur'ani sosai da sosai haka ake bukata riwal qalbi zikrullahi fastaski muqbila fala ta'adu rawdu zakirina fatumshila wa akhir alal athari masarat azmi haka zamu shawo ne fara ita ka karanta qur'ani zuwa da sosai shi ne littafin karatu ولا نقول بخلقي لا نعم ولا نقول بخلقي بما جاء القرآن هل تعلم an magana ta wuce duk da mun gama ne ko shi kalamin makhluqin batun cewa ma ya afi wani abu da yake Qur'ani balle ya fushi har sai dubu sabin wannan ko a ce an bada wannan abu a farin kalle ko an ba wannan aljanna ko ya bude mutum ido a cikin daji shi ne kawai malam duniyar mahaukata ne ko ya kamata a ɗaura mutum ne kawai in dai kaji mutum ya ce ya afi wani abu ne an bashi bayan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ne an bashi ya kafan a farki ha malam in banda a kasuwar jahilai ina ake shirye wannan haka in da kasuwar jahilai ina ga da irin wani haja da qur'ani Allah ta'ala ya turo manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da shi ya tsan shekara 23 ana karanta da shi bayan shi ko ya shi da shekaru aru aru ya yana ce an kai shi da buɗe mutum ido in buɗe hanshi ko wani abin nan mutanen da sun buɗe mishi ido kawai mutum shedani ya aljan ya buɗe mai ido zai ce an bashi shi abu a cikin farin kyalle a cikin bakin a cewa ne ne wani kaza duk ƙarya ne ba an zama lafi su ba kar ka taɓa jin ba wai za ka tsaya maka gaba ya sanai da martani a kan wannan ƙarya ce zuzu mutunta Allah ya tsarin baki da wala na ƙoli da halki ba ma ƙur'ani halitta ala ne wala mu khalifu jama'atul musulmi mu ba ma saba jama'ar al'ummar musulmi muna nan a kan mu yadda al'ummar musulmi suke a kai cewar ƙur'ani Allah ne cewar babu wani abin da ya kai shi ba ma ana ba maganar mutunci ba ne a'a ya ma kai shi babu ولا نكفر أحدا من أهل الكبلة بذنب ما لم يستحل أكبر أهل السنة والجماعة ولا نكفر أحدا كنت كنت باما كافر تكون متون جدا من أهل الكبلة لذا تكون وان ديك على الأمة المسلمين بذنب كسر جير ومز مجي دواء أيكتا مكلفي جدا مش الدول ديك جيا كافر مني كل مكلفي جدا يا يا يسوس دبني ko ya kira mai fiya wata ya sa guda ciro su hudu tana cin canji ba da canji ya zai kaje ka dawo kana biya yana biyawa mana ta yi haɗe shi sai ya ga dama sai ya cuce ka wannan zunubi mai zalla ɗanka a kawai mutum ya kafarta don wannan ba ma kafarta da mutum da wannan malam ya tashilla muddin bai halatta shi ba da zarar ya halatta to da zarar ya tsare ta qur'ani to wannan kan kai tsaye ya fita kai tsaye ya fita ko shakku karke ya ce riba a halarci ne da mace riba da ciniki zalika da yamman qalu kullum al-bay' mithlu riba wa halal Allahu al-bay'a wa harrama riba yanzu ya haramta da riba kawai ya ce ba wani gwamnati a ciki kawai talibin zafin kishin addini ba wani abin nan kawai ya ce riba haramun ce a wannan kawai na bada lansisi a gudun arni ko shi ko garke akan wannan ina fata muku da wannan da kyau yanzu ke ke ne da mutum ke da kullum zaki da ake sana wani an kake ka ci sai ka ci sai ka ci sai shi yana bukata a ne da mutum da kuma zaki ne ya haramta giya wani ya halatta da giya to zan kuma ta wanda ya halatta da zunubi ko ya aikata ko bai aikata ba ya kafarta halatta da shi da yi amma wanda ya aikata aikata zunubi ba ya kafarta da mutum muna roƙon Allah ta'ala ya fi mana zurgin baki da amma aikata wannan ita ce a aqidar ahlus sunna saɓani khawarij da suka ce mutum yana aikata zunubi ya kafarta yana kafarta sai a yaƙe shi shi ne a zare ne ta kudu su kuma yan uwansu kallon su mu'tazilawa suka ce da ya aikata zunubi bai kafarta ba a duniya yana wani bijirin ne mai suna manzila da yana manzila ce a nan duniya amma a lahira ɗan wuta ne khalidi na shi haɓa da ne da mutum jirwanin can ban shi da ban da waɗancan kenan dole ne ka san me ce ce ake da ahli sunna kar ka zo mutum yana da aki yana da wasu karamu a zuciyar shi yana ta da wasu a shi tintirin da mutazili ne ko tintirin khariji ne ko tintirin da murji'i ne ko a asha'iri ne kuma yana ta da'awar sunna aqidar ahli sunna wal jama'a ba a kafirtar da mutum don ya aikata zunubi mutum bai halatta wannan zunubin ba ku kiyaye ba wai ahli sunna suna cewa kafir don ala suna suna cewa mutum baya kafirta bane kuna jina da kyau asali ma ala suna suna da abwabu al-azama ahkamul murtaddin akwai cikin sahih bukhari kitabul murtaddin akwai cikin mukhtasar khalil babu ridda duk akwai su an yi bayanin su ya aiki mutum ya zama kafir da ran ba wai da a ce ala suna ba ta kafirta da mutum ba a sai dai abin yana da nazari ba haka kai mutum zai zama mufti kai yana jin da wanda ya gaba maka san? ya shigar da wannan ya fitar da wannan ba ba haka ake ba shi yasa malam ya biyo maganar da kuma kawai na murji'a yace wala naqulu la yadurru ma al zambin? dhanbun liman Amina kuma aqidar mu ita ce ba ma cewa la yadurru ma al zambin dhanbun ai babu wani zunubi da yake cutarwa in dai akwai imani liman amila ba wanda ya aikata in dai mutum yana da imani duk zunubin da ya aikata ba zai cutar da shi ba ba ba faɗi irin wannan magana domin irin wannan magana magana ce ta murji'awa suke ganin a takawa ha huna kalmata haƙƙin uridu min al-batil to ce a takawa ha huna tsoron Allah a zuciya yake sai ga yana cin zalin mutane yana kai da mudu yana cin riba yana komai ya ce ai kowa kadar shi da Allah ta'ala kadai zana aljanna wannan tuntunin da murji'i kun bi tsoron da ke ko saboda ka jibi yana da imani kamar da da'a take ƙara imani in sa ibn ajidan yake cewa wala tukfiran ahla salati wa in asu fa kulluhum ya'su wa hum asu yasmu kamar da yana akida ahla sunna wal jamaa sai ce wala takum murjiyan abin da sai ce wala ta'taqid ra'ayal khawarij innahu maqalu man yahawahu yurdi wa yafdu kada kudin ce abin ce ra'ayin khawarijawa ra'ayin cewa duk mutumin da ya aikata zunubi wannan ya kafarta kuma adalci shi ne akwai da shi daga gaban ƙasa ko wani irin hali kun gane ko sai ce kada kudurci wannan cewar zarar mutum ya aikata laifi da zarar ya kafarta da zarar ya aikata laifi da zarar ya kafarta kar ka aikata wannan abu na nan kenan na farko sai ya ce wala ta murjiya kada ka kasance da murji'i shi da murji'i na uban da musu mai wasa ne da addinin sa. ala abin da murji'i da dinin ma'ahu kai ku saurara ba murji'e da addini su yake wasa kamar ya wasa da addini mutumin da zai ce mutum kana musulmi babu wani zunubin da zai saba maka imanin ka yanzu ke ya bude maka kofar gole ya fa kenan kawai mutum ya ɗaga kwalbaji a wannan hannun a wannan hannun ya shoka mutum huka a wannan hannun ya sata a nan ba abin da yake cutarwa to haka wannan ne tsanin tsagoran irta'i kenan ke su zana ganin كي إن الله غفور رحيم ما نعم، إن الله غفور رحيم كما شديد العقاب إن هذه الذنب يقابل التوبة شديد العقاب يقاوم لا إله إلا الله إليه المصير وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى نبي عبادي أمين أنا لغفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ما يا ونرجو ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليه ولا نقنطه لا إله إلا الله yana bayani a kila ahlus sunna yace wa narju lil muslimin min al mu'minin muna fatan alheri lil muslimin ga masu kyautatawa من المؤمنين المسكين منه من مصفاتا أن يعفو عنه وبنجد سبحانه وتعالى يمس أفوه ويدخلهم الجنة من فاتا سبحانه وتعالى يشدد سوء الجنة برحمته ورحمته سنبا دعيك سبا سنبا بإحسان سبا وايجي بنائك زي شدد سوء الجنة باب شيء سيد رحمة أبنجي ولا نأمن عليهم بما أمن تدسوا mu ce ai wani kawai yana aljanna a kai ina wani kullum kiyamul layli kullum azumi wani ne kaza shi ai wannan ne yan aljanna ba ma faɗan wannan wala nashhadu lahum bil janna ba ma sai ba musu da cewa su yan aljanna ne ba ma faɗan wannan duk kyautata mutum duk insanin mutum ba ma zazzana mu ce wani dan aljanna ne sai da mu ce muna ne kyakkyawan zato wannan ita kullura na ake bambancewa fa wuraren da ake tsakanin sunna da bid'a za su ɗauki shugaban su ko su ce biya a'a da kuma yan aljanna ne ba su taso ba su su tsora babu ba wani ce da kaso ne zo ne yake ne daga aljanna kan zuwa ne ke zuwa da nan shi kai wallahi ne shiga ne ko magana ce wannan in ba haka ba mutumin da ya zo ya tankwashe kafa yana raba aljanna yana ba yan can yana ba yan can shi da tun ma zai shiga aljanna haka ko ta so ba kenan حجم والله ما نيات سيدنا في الوضع إلى هذا الوضع فيه يجب أن يدعي إلى كنا ولا أنا بعد جنة هي فتوة أنا أقول كل فتوة كان شيء يطلع عندما عندما في جنة من جنة غير يتجد الجنة بوتا وين يجي شيء يسمى شيء الجنة يتجد وتر الله وين يتجد من يسمى شيء وتر يتجد كمان الجنة بوتا abin da ce rukun titi yana sarrafa aljanna kai an ba an wa mutane na dinga yana dinga ai ga sama dinga yana dinga ko irin tashanin da yara suke a rike ne ido Allah ko mana ce wala nashhadu lahum aljanna ba ma shaida musu da aljanna kawai muna shaida aljanna ne da sunayen su da wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu da aljanna yace Abu Bakar fil janna Umar fil janna Uthman fil janna Ali fil janna wa ana fil janna wa sai da lissafa su goma yace duk yan aljanna ne kaga wannan dole mu kudurci a zuciya ka cewar yan aljanna ne yawa dole mutum ya kudurci ko ya dace su ko ya aibanta su ko ya mudanta su su suna tun cikin aljanna su alin nahar suna ta aljanna ka fahimci wannan da kyau ko wani ya tsaya kawai an bashi ya ga banda ba kawai yana ta zage zage yana rage wani da ke cikin gidan aljanna to wannan kenan amma a jirgin za mu ce duk masu kyautata wa aljanna dan Allah ta'ala ya faɗa yace innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'ad shirkin inda malikun mutaqaddim innal muttaqina fi jannati wa nahar haka ba mu faɗa a wanda ce ne ta aljanna wani ba mu faɗa wannan wa nastaghfiru min musiihim muna neman gafara ga waɗanda suka nuna na a cikinsu mu ce wani Allah ya gafarta mu kurakuransa da cewa na Allah ya fi mishi haka nake faɗa kuma kaga mutum sai ya kokari ya zama cikin salihan bayi dan ya shiga addu'a da al'ummar musulmi suke yi a kullum akalla su goma don yana ta biya yana cewa assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin kiran da mutum ya san mai cike da ya karanta ba magana kuma ya karanta ya juyo ya kuma ya ce ku karanta ku kawo salatu zuwa ga annabi tsohuwar kushewa da sabuwar kushewa Allah ta'ala ka yi addu'a ta ce assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin duk bayan Allah da karfi ya samu wannan addu'a tun kana cikin sallah yanzu duk abin da ya rage ke kokari ga na salihin bawa dan ka shiga cikin addu'ar kowanne musulmi guda akalla a kullum yana shema so tara sallah su da a raka biyu sun yi wanda yake akalla kowa yana da so tara yana fatu a rai shi wanda yake nuna na muna ji mai tsoron zunubin da yake yi wala mu muqannatuhum ba ma ɗaya musu tsammani mu ce kai <laughs> suwa ne ai wata falfal ba mu faɗin wannan ba faɗin wannan za a wannan dukkan kan ba ne cikin al'amarin su al'amarin Allah da mutum yake sai ya saka shi ba a sa take wannan ba wanda ya kasance musulmi ne yana kyautatawa abin da yake ko da abin da ya aikata zunubi ne da bai halatta irin ka su fito su ne sallah ba baya hana su ka zo ne gafara a cikin a cikin daki kamar yau mutum ne ya rataye kanshi ya rataye kanshi a fanka ya rataye kanshi a bishiya ya rataye kanshi ya mutu kuma da ke ko ya sha guba ya caka da cikin shi guda ya waye ya waye mutu babu wanda ya ce ɗaliban ilimi wanda suke da kima a unguwa suke da daraja a unguwa su fito su tura gawar shi a gaba su yi sallah don yin wannan yana ba da lafisin wani mai sake don ya samu ladan ku amma kuma bai ka ba wannan baya ana a cikin ɗakin ka roƙa mai kafara abin da ya ka fito ga ɗazu don gaba ba da lafisin ga wasu su ba kuma su ba su dinga yi amma kafar kafarta da shi ba kisa ya ce wa la nuqannatuhum ba ma ɗaya da musu tsammani wani ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa mutanen ƙwarai muna masu kyakkyawar zaton Allah subhanahu wataala ya shiga da su aljanna mutanen da suka nuna na aiki muna da Allah ta'ala ya ce musu amma da ce don kyakkyawar aikin sa ai wani dan aljanna ne ko dan mummunan aikin sa wani dan wuta ne alhalin ba kafiri bane daya kuma ko da kafiri ko da kafiri ne alhalin bai mutu ba don muddin yana kodin haya ba da yadda za a yi faɗi da tsammani duk kafircin mutum muddin yana raye da yadda za a fice shi shi ɗan wutan dan ba ka sani ba kowa ta kafin ya koma ga Allah amma bayan ya mutu da zarar yanzu an ce masa Abu Jahal za ka ce arme ne suna cikin wuta wutar balbal Allah kuwa da zarar an ce maka Abu Lahab za ka ce ɗan wuta ne waɗannan da zarar an ce maka Qarun an ce Haman za ka ce manyan manyan gumaguman kenan saboda arna ne akan arnanci suka mutu ما يتشو والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة ما يتشو والأمن أمن توا مثل زيارة يا أمن توا أبن دي رجع الجنة توا mutu. والإياس da ɗaya da tsammani daga rahama Allah baki ɗaya abin da ya rage mai wuta kawai shi ne ya mutu abubuwa da kenan malam yace yan ne an millatul islam suna cire mutum daga musulunci wanda matsayin da yake da shi an fi yi makararwa da zai biya da shi kawai kawai aljanna abin da ya rage ne kawai to ya mutum mana in yana ya mutum ya da zai mutum waɗannan al'amuran guda biyu al'amura ne masu hafarin gaske kada ibadarka da salatin annabinka da istighfarinka da hailalarka da karatun qur'aninka da mulazamarka da yin salloli akan lokaci da yin nafilfili da yin azumi da yin nafilfilan azumi da yin haji da nafilfilan da duk waɗannan su ba ka lafiyar gaji cewar yanzu abin da lokacin muka da albarka shi ne ka mutu kar ka taɓa jin wannan kana jin wannan shi ɗan yanzu ce yawwa ya fara kama tasha tabbas mafi sanar da kyau kada laifin wani da zunubin da yake aikatawa kawai ka ji abin da ya rage mai zuwa jibauta shi ne mutu isa ma da ce wal abu ɗaya da tsammani abin nan amintuwa wani iyaki da ɗaya da tsammani daga rahamar Allah wal kulani an millatul islam suna cire mutum daga musulunci wa sabilil haqqi hanyar da ta daidai bai mahuma shi ne mutum ya zama tsakatsakiya wannan kuwa da harin kibla tabbata take da musulmi kamar ya ka zama tsakatsakiya ka ji cewar kana da zakan rahamar ubangiji kuma kana jin tsoron azabarsa sai ka zama tsakatsakiya kar ka taɓa jin cewar abin da ya rage maka daga wuta yanzu shine mutum ya mutu ko abin da ya rage mai aljanna shine mutu a wannan ba shi bane sai dai ya dinga tuna azabar ubangiji ya tuna azabar ubangiji sai kuma ya tuna rahamarsa in ya tuna rahamarsa sai tuna azabarsa wannan ita ce ka'ida kuma wannan ita ce da'awar annabawa saura ko da wa'azi za ka yi kada kullum wa'azin ka zama wuta balbal kullum abu ka ɗan wuta ne kullum wuta ne sai mutane su ji cewar yanzu fa ko sun mutu na wuta za su yi saura ga bari su tsaya su ci duniya su da tsinki sun san ko sun mutu na wuta suka yi ta sanadiyar wa'azin da su yi haka nan kada mutum kullum ya dinga falala kullum ya dinga fada ban galibin hadisan falala suna da ta kai musu kura kada kullum ya zama falala kullum sai mutum ya ce a yanzu ba gari ne da aljanna dan yana ganin ma yana ban Allah bashi ne ai ni na saba mu ayyuka musulunci Allah bare ko sai yana cewa fattaqun fattaqun naral lati tu'iddat lil kafirin yace wa bashirul ladina amanu wa amilus salihat kaga an yi at-tarhib an tsoratar da magana akan wuta sai kuma aka kwadaitar da الجنة فاتق النار التي أعدت الكافرين في تشير الذين عملوا من الصالحات أنا لم يدنا تنسي لمكاتب هذا معنى مرة يجب أن تتشير فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحضرون كذا لو تقيت يعني هو في الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار من فيها خالدون هذا ام تأثر أنا ام رحمة أنا كل آية تهزم الجنة بلا من كثر سيئة وأحاطت بخطيئته وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هذا فئة قبيتر فئة رازمر فئة رازمر فئة قبيتر نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم هذا نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم هذا أمر قبيتر أنكما رازمر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا suna bai gano ubangijin su haufan don bin tsoron kada ya ki karɓa wa suna bai gano shi don kwaɗayi ya karɓi ibada su kenan wani mutum ya ce yana bai gano Allah ne don yana Allah ba don ba ba tsoron azabarsa ba wannan ba tauhidi ba yana kan wani tafarki ne da ba na annabawa ba kwata-kwata ne yana so ya zama matsayin da bibi kenan don zai yana da shi to yanzu in ka ce kana bauta ma Allah ba aljanna shi ne to in ba ba aljanna fa sai ka ce da shi to ya bari shi in ba aljanna sai ya tambaya amma yanzu akwai ta ya ga zai sai a ce kan wannan shi ne tauhidi alhalin ba tauhidi ba ne ya yi allan baku allan karɓe da tauhidin annabawa nan da Allah ta'ala ya ambata annabawa sai ce inna mukamin sari'un fil khairat wa yad'una na raghaban wa rahaban wa kanu min khashi'in to tauhidin sa ne sai annabawa sai ke da dalil yake su saboda haka ana bauta ma Allah ta'ala dan kwaɗayin rahmarsa da jin tsoron azabarsa saboda ne saboda Allah ta'ala ya ce ta tatajafa junubuhum dukkan su jikinsu yana nesa an mabadi da inda suke amma na suna tayi cikin dare suna ibada kenan ya da yad'una rabbahum khawfan wa tam'an khawfan dan din tsoron azaba sai da kwadayi ta hamasa ka kaga ko da idan Qur'ani kenan ko yadda Qur'ani kenan ne zuwa shi mana yace wala yakhruju al-abdu min al-imani illa bi jihadi ma adkhalahu fi ولا يخرج العبد من الإيمان با أبن لكي فتد مكين دقى إيمان إيمان با أبن لكي فتد مكين دقى مسلمتي إلا بجحود ما أدخله فيه فكيف يأي مثل أبن دي شبه دشي مسلمتي ولا جرى لكي ما شبه دشي مسلمتي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله kenan بعد da yadda za a yabar musulunci sai in yayi mutum kalmatu sai malamai suka ce wannan magana da Abu Ja'far al-Tahawi ya faɗa sai su nufa akwai magana a kanka domin ne domin mutum zai iya barin musulunci ba tare da yayi mutum la ilaha illallah da ta shigar da shi ba misali ya aikata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana faɗan la ilaha illallah misali ya yi aibanta addinin musulunci ya ce wani addini ne na mutanen gaba ta tsakiya shi bai san lamu da 'yan Najeriya suke shige shi ba a wannan an yi mutum ko sau mutunci wani mutum ko sai ya ɗauko wani nau'i wani hukunci na musulunci ya muzanta shi ya ɗauko wata shari'a yanke hannu ko haddin zina ko haddin ya ɗauko ya muzanta ta wannan an yi mutum tsaye kai kuma ba musu la ilaha illallah wa kamar ya izgini da ayoyi qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru kada kafartum ba da imani kuma haka wannan ba musu lalai ka ba malamai suka ce wannan hashar din da malam yayi ya nuna kenan ba abin da ke kafa kudin mutum sai abin da yake daya shi ne yayin mutum abin da ya rigo da shi musulunci ya ce fi nazar akwai magana kan da akwai abubuwan da suke fitar da mutum musulunci yadda ba wannan ba yana na cikin muhtasar khali yana na cikin kaza yana na cikin kaza yana na cikin kaza wal imanu هو إقرار باللسان والتصديق بالجمال ما نقول والإيمان أبن بيك إيمان هو الإقرار باللسان شيني متين يهرت بهرجنسا يهرت لا إله إلا الله محمد رسول الله بهرجنسا والتصديق بالجمال كما قد أنت صدقت حكا ما كده ما نقول وانا شيني إيمان ما لم يبقى شيء ومن تعريف مقاصر أمام أهل السنة والجماعة تعريف من الكلام هاري ba abin da yake imani qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazid bi ta'a wa yaqshu bil ma'siyah wannan shine cikakken tarihi na imani kuma karatun da muka jira kenan ahlus sunna idan su fa abu ɗaya ce in malamin ya kuskure sai ce Allah ya ji kanshi da gafara Allah ya rahmishe shi kuma wannan shi ke nuna gajiyawar sa cewar shi mahaluk ne imam dan ka ce littafin babu wani abin na akan shi ne kenan kana ko ka dole ta kuma ga malama ce qur'ani littafin Allah ne zance Allah ne ba abin da ya dore da shi domin shi ne la yakir ba kullum ne ne bayyana mai kalbi tanzilu min hikmin shi imani shi ne ko hutawa da baki wa amalu da aiki da gabbai wa atiqadin da kudurci shi a zuci kenan mutum ya faɗa da baki bai kudurci a zuci ba kana jina wannan yana munafiki in dai ya faɗi imani a baki bai kudurce shi a zuci ba shi ne munafiki dan yana Allah ta'ala ce wa nuna nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma bi mu'minina sun ga suka amanna billahi wa bil yawmil akhir da ba ta ga rabu da baki ba sai Allah ya ce wa man bi mu'minina to kenan abin da ake bukata imanin ka yi daskaru a zuciya abin mai kenan na daya sannan ka hulka shi da baki abin mai kenan na biyu sannan aikin ka ka tashi wurin jami'a aikin ta gazzata haka kai da mana aiki daban kuma abin da mutum ya ƙudurce daban wannan ya zama da murji'i kenan sannan kuma yana ƙaruwa ya zidu wa yankus yana ƙaruwa yana raguwa imani ba yana ƙaruwa yana raguwa haka Allah ta'ala faɗa ki fada ma al-mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'ada wa rasuluhu sadaqa wa rasuluhu ma zadahu illa imanan wata sinima ba abin da ya kara mun sai imani a imani yana karuwa tabbas imani yana karuwa kuma kai karan da ga imani yana karuwa a akwai lokacin da zaka ji ka faka lalle ka yi caji sosai da sosai na imani ko ba zai ga ga mutum ya yi caji ya shi kan shi ya zan jiya yanzu kan ba kamar da ba na a yanzu nan ko har ya fa aka sani a baki da zai ci ba amma wani lokacin ko na da kai da ya zanga wani mutum zai zaba a ga imani ya dan ya dan kasa ke imanu la yajibu bi ta'ati wa naqsu wa kullu bi sallati haka hadith al-hakim ya fara yana koyi ta kira halin sunna wal jama'a kan imani ana faɗa wannan ne don kullum mutum ya dinga aure imanin sa aure yake ko da yake abubuwan da suke ƙara imanin abubuwa ne suna da yawa za an gare ki na farko za ka ce za ka iya cewa ta'allumul ilmin nafi koyon ilimi mai amfani yana ƙara mutum imani kenan zaman kifa yana da imani zaman kifa ko ka taɓa zaman kifa da ranar zalunci a ce Allah hakwar ka ranar zalunci ba da shi sai ce Allah hakwar ka ranar ilimi ka ga ranar ilimi amma ba a taɓa cewa ka ranar zalunci wato zubar ƙananan cutar da ke tare da shi gani gaya ne kuka tare da zalunci zan da gabara ya zuba da zalunci malam Allah ta ala zalunci saboda haka yan uwa ilimin ya samu na ƙara imani a ƙarƙashin ka za ka ce karatu alƙur'ani da jama'a shi kan gaba yana ƙara imani ka karanta ke ta dabbobin ka ka dinga sanin da kake karantawa yana ƙarar da cin imani don wartar da da zuwa ba da fiye ta jammala in dai ka san ke ƙur'ani ka dawo sai ka samu wasu abubuwan da ah sai wani ɗazu da gangansu ba yanzu ka zaɗa ka inda za ka yi so malala gashin zuwa za ka dinga samun abubuwan da a ɗazu ya fi eh an ce malala gashin jiya ka san malala gashin jiya eh gashin jiya ne in ba za ka sauke shi sau adadin gashin jiya ai za ga yana ƙaruwa duk saukar da kai sai ka sami wani abin da ka ƙaru da shi wanda yake a ɗazu ba ka san da shi ba kawai ƙur'ani yake ina fatan da ke ko sannan ma'rifatul asma'il husna wa sifatul ula sanin sunayen Allah madawacin sarki kyawawa da sifofin shi madawa yana ƙara mutum imani yana ƙara mutum imani don da jin kenan shi a sami'u min jibu kenan ba abin da yake koyuwa a gare shi yana jin abin da aka faɗa da kowane yare don ba a mai kafinta kafin kafinta ko ba a mai fasara subhanahu wa ta'ala da abu wanda kulle kai shaɗaki da wanda ya ɓoye sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa da bil layli wa sarin bin nahar daidai da ni Allah ta'ala ya sani ka san ilimin Allah madaukakin sarki al'alim ne masani Allah ya alamu ma ta hamilu kullu unsa ka san Allah ya san duk abin da mace take dauke da shi lura ya ce Allah ya alamu ma ta hamilu kullu unsa ka ga yana ban da unsa mace sawa'an ta mutum ce sawa'an ta saniya ce sawa'an ta sauro ce sawa'an ta kuda ce sawa'an ta bishiya ce ya san duk abin da suke dauke da shi a shi ilmin sa gamin ne ke ne ilmin ne ma bada ko man khafi a haka ilmin bil jami wal khafi wannan zai kara maka imani ne san na cewa lalle Allah ta'ala ilmin sa gamin ne ilmin shi ne sai ka daga hannunka da Allah ya la ina roƙonka da sunanka al-alim Allah ka buɗe zuciya ta ilmin tsaftace shiga Allah ka zama min da ilimin nan a zuciyata ko ga gaba eh a zuciya za ga gaba a zuciya bal wa ayatun bayyinatu fi suduril ladina utul ilm kaga ne ce fi adami zakil ladina utul ilm da ce ga kwani da ce fi sudur yawa sai ce fi suduril ladina utul ilm yana zuciya suka riƙe Allah ta'ala da sunan shi al'alim ka ashe sanin sunayen Allah ta'ala zai ƙara wa imani ashe waɗancan da suke suke soke sunayen Allah madaukakin sarki suke kore su su da rage mutane mulki hakan ma lura da sirar tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu wannan zai nuna maka zai kara maka imani sosai da sosai haka Allah ta'ala ta dauke amman ya arifu rasulahu ko ko ba san annabin nasu bane annabin da aka tura bai san shi bane bai san shi bane ashe suna annabi yana ƙara daraja yana ƙara mutum imani kuma da mai sira tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka same shi ne a Qur'ani na anan ne Allah ta'ala ce wa innaka la'ala khuluqin afid za ka samu shi a cikin sahih bukhari za ka same a cikin muslim za ka samu littafin sirra ingantattu da aka wani ba tarihi manzo Allah sallama a babin tatsuniya ba ka ji ana ba tarihi kamar tatsuniyar gidan ko ake a tarihi tsaftatacce tatacce shi ne abin da ke kara mutum imani hakan nan lura da kyawawan tsari na addinin musulunci al'amari ne da yake kara mutum imani wannan kuma fitace al'amari kai da kallon hukunce hukuncen musulunci da kallon hukunce hukuncen shari'ar addinin musulunci al'amura ne suke kara mutum imani dan za ga da ka tarne kai Allah ta'ala ya sa ka fahimci wannan in ban da in ban da haka ya za a yi mutum ya tafi da safi ya share ya wanke kofar ɗakinsa ya wanke magudanar ruwa ya wanke ko ina da ina amma da ya zo ran gida kuma sai ya da wanda ayi ba za ta mace a yanzu da haka fahimtar addinin musulunci da zan tsari na musulunci yana kara masu imani yana saita mutum sosai da sosai hakan nan akwai abin nan tsayawa tashi tsaye wurin ibada sannan sawai wannan ibada qalbiyya ce ta zuciya ce sannan wannan ibada ta harshe ce zikiri kenan da ake da harshe don sai harshen ta ya motsa sannan zikiri yake a wannan zikiri in harshen ta bai motsa ba wani abu ne daban inda mutum zai tsaya zin a ba zikiri ke tunan yake yanzu eh, mutum ya tsaya sar kamar yana faru kamar yana kallon wani tunanin ke ba zikiri ke ba akwai yace sosai da sosai sannan ayyukan gabbai su ma suna cikin abubuwan da suke kara wa mutum imani kuma yadda ce ko a ga duk waɗannan abubuwa al'amura ne da yake kuɗi ba shi ne abin farkon da tukunna kai yanzu so ake karatu ka yi da gangar jikin ka tukunna mutumin da zai yi da gangar jikin shi ne ya ɗago kuɗi ya bayar almani shi kika ce masu kasan dukiya uwa zai da shi da bare sai ka mutum ya tsaya tsayin zaka ya tarbiyyantar da kanshi a lokacin da imanin na shiga bai san lokacin da zai dinga ɗiban kuɗi yana bayarwa ba yana mutane suna ganin yana bayarwa shi yana ganin mai mai bayar ana ganin yana bayarwa shi yana ganin mai mai bayar kuma da ke ko sai ga shi yana ganin kamar baya bayarwa domin ne yana ba da goma ɗari na sauka wurin yana ba da ɗari dubu na sauka wurin gaga ba zai gane cewa ya ɗauki wani abu ba don goma ya ɗauka ɗari ta sauka a wurin duk dari ya bayar dubu ta sauka a yanzu ba magana cewa ya dauka da wannan mutum ya samu ne ya kai jiki zurfin su da Allah da abin da Allah madauki sarki ya faɗa yace man ja'a bil hasanati falahu ashiru amsalha yadda su zai zama kawai raram abin ne to haka na akwai abubuwan da suke rage wa mutum imani imanin mai dole a sai ya bayani sa irin rayuwar da take tafiya za a ji yanzu ba an daina fashin fashin kuɗi an daina fashin gangan jiki an daina fashin kaza a'a aqida ka kawai ake buƙatar a yi maka fashin ta in da ke mace maka fashin aqida shi ke maka ruwa tashi mutum zai tashi ranar alkiyama ne ba tare da ya zo da kalbin Salim ba al'amur ya riga ya warga a yanzu mana mutum an mai fashin tauhidi an mai fashin aqida al'amur ya riga ya tashi baki ɗaya ba Allah ya tsare suka ce abu na farko da ke rage shi ne jahilci zumunci cutar ne wal jahalu babun ko in ji yan balaga ilimin ma'ani ilimin cuta ne jahilci cuta ne daga jahilci yana rage imani domin jahilci ba abin da zai sa a yi gwada zai rage mutum imani don shi wanda yake jahilin zai yi kokarin yi abin da ba za a kira mu jahilin bane a shi yana yin abin sai zai ba yana mutane a jama'a shi wani jahilin ne wasu zai yi kokarin ne ga kazan shi shi kudi da mutum zai yi kokarin zai yi kokarin ko da na awa uku ya zo ya zanto ya hau mota ya yi kaza ya yi kaza kafin dai abin da tashi dai ya riga ya kammala amma ga da ilimi za a kare sa ilimi za a kare sa kawai sai in bude baki a ta kallon su kai wani kallon shi ga kai wani ina ma zai ce wani abu ne ya bude sa. Don yana yin magana والله بالله لا يضع أن من بعيد قبل هذا أذن الله بلا ذلك أكن مسألة غسلة والإعراض والنسيان الركنة دا كودة دا من توصل رجال في إيمان الركنة دا كودة أكرمت آية أكرمت yana jini aya fa aka karanta ya dan ja da baya ya dan ja ga lokacin da ya fara ja da baya wata zuciya tana jin shi wata zuciya zuciyar a karba tana jin shi zuciyar kada ya karba tana jin shi kaga yana ta bayyana bayyana kenan to idan abin ya tafi sai ga kawai ya yi fatali da ayoyin qur'ani ya yi fatali da hadisi ya yi fatali da jikuni a zuciyar shi ba domin zunubin rana ala qalbi kenan rana fara zuciyar ta fara fata sai ga imanin kuma rabuwa yake ta yi imanin rabuwa yake ta yi so da haka sai ga yana wasu abubuwa shi yana ganin a cikin ma za a yi magana kan kaza shi yana ganin kowa ma haka yake yi ina tsarin baki da wa mutuwa da mantuwa mantuwa mantuwa tana rage mutum imani tana rage mutum imani kuma da ke saura kuma suka zai ke sai ya nemi tsari ko da an yi kamanta kwata kwata ba ke sallar la'asar da sai yanzu ka sai kai sai yanzu sallar tayi kun ga sallar ka tayi ba abin ka bashi amma dai da take da wani iro da kana da da amma dai da da take da wato ba da da shi ba amma ne a shi gaza yana da abubuwa kenan sannan fi ilmi ma'asu wa tsaka da zuwa aikata laifuka yana rage mutum imani saba ma iyaye saba ma iyaye yana rage mutum imani yana tunutsa mutum imani kawai da kai da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikata zunubai shan giya ta yana da mudu guda uku akwai wanda in zai siya da shi yake aunawa akwai wanda in zai siya da shi yake aunawa shi wanda zai sayar guda biyu ike da su ba man ɗari da hamsin ake sayarwa ga mu da ɗari da hamsin na a sama ko sai mace ta zo ta nace ita ɗari biyu abin nan ɗari da rana ce ɗari da hamsin ko sai mace ta nace ita ɗari da talatin take za ta biya ya ce ko kawo da ya sa hannu ya ta sai a tsira ɗari da ɗari da talatin a cikin kaya ya ɓoye da ya sa haka sai ya ɗauko shi a wani lokaci wutar barbalai ce wutar barbalai ce mata ɗari da hamsin Dari da talatin ya ce masa ɗari da talatin ya auna masa a mudu ɗari da hamsin kun fara nan da kyau to wannan duk laifuffuka ne ko ya zo zai sai mai ko waye waye duk irin waɗannan abubuwa da mutum zai zuba komai ba wannan laifuffuka ne su suke taruwa su taru su taru su taru sun kai mutum inda ba ya tsammani ba Allah ya tsare mu baki da kamar yake cewa وجميع ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كل حق وجميع ما صنع تك أبدا إنجنتا كل راء يإنجنتا الرسول الله صلى الله عليه وسلم بغير من الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والشريعة والبيان ببيان كل من حق ضد بعض أنسى بسكياني هذا شرع من الإنجنتا إنجنتا بسم الله وحقا يا بنتين أظنه kasa ko ne ce yace a mutane har da wasu zan da su sun ce akwai hadisi mun ga hadisi da mun ga hadisi sun ce hadisi sai ya koko a dare ta ko dai da izini ai yanzu magana ko mun ka ina duk wannan ba zai kai shi ba sai ya ga ingantaccen hadisi wallahi tallahi sai ya ga ingantaccen hadisi an daina ba da mutum ya ba da bayani da mafarki ko da wadansu abubuwa da an wuce wannan sai ka kawo hadisi ingantacce mutum ba zai zai hadisai mai rubu'ai ba والمتنزلة والمؤمنة لا أكل السنة وشيشيلي أبني والواجبون بعضهم يجابون بعض النصر رأي قصرا فذا تكسبا وبعض الأبرى والأمراء ما يوافق الهوى وشرهم صوفية قد وضعوا مختصبون الأجر فيما يدعوا فقبلت منه ركونا لهم حتى أبان هؤلاء هم هم كالواضعين في فضائل الصور فمر رواها في كتابه قبر حتى هم مسويين إيه في ألفية ce waɗansu sun ƙirƙira hadisai ne sun zuwa don su ci kasuwa na su nemi kuɗi wasu kuma sun ƙirƙira na shugabanni hadisai ne don su samu fada sun yi ilimin sun afka fada ba ilimin yuzi wanda ilimin ya hanzu baki da sai imam sayyid ya ce wa sharru hubbatin sharru sufiya su ne su sufai Allah ta fara cikin alfiya kuma a je a duba a babu hadisin wudu'i ya ce wa sharru hum sufiyatu mafi sirrin su ne sufaye kada wani da sun cutawa sun yi wa manzon sulam kada sun tsara mutane a bisan kariya mai ta su biran azara wai hakan ma lada suke tsammanin za su samu kafin da halittu da wani wanda bai rayuwa shi ma ya da'o cikin abin da suke da'awa fa kujira tunin sai aka karba a wurin su rukunan lamu don an yadda da su ko kun san yadda su kai sai ya kama kasan nan in ba su bayar mutane addinin tsaftatacce da ba kai ana raba gari ba to wallahi kuma an muku tsaya kun tabbatar da addini ba haka yadda Allah ya kauda su ya tura su ku shiga tarihi haka nan kuma ne zai kauda ku ina ga sani da ga ma ba ka ɗari dariƙa sai ka dinga ji ka dinga ji ka dinga ji ka dinga ji yanzu sai ake ko ji ka yi an ba wani a tv ka yi an baka sani kenan ina yi can da ita can da su gaba duk an da wuce waɗannan abubuwa wallahi da addini suke na hidima da ba zuwa fatali da suwa. ba to haka in da guduwa ku yi ma addini hidima ba haka na Allah zai watsi ya kawo su ka dina a kawai a yi ma addini hidima shi ne alƙawarin da Allah ta'ala ya ɗauka da annabawa to da za su ma addini za su bayyana wa mutane hakika na gaskiya ya ce kamar wata irin fifa ba irin suwa kamar wata zai kawo da kuma kada suna ba da falalar surori an ce idan ya gado da wurin ta ta kafa arba'in maganin talauci a iyo in da ya gado maganin talauci ta ta nufi da wani zarni da rubuta wata da su da rubuta kafa kafa ɗari da arba'in da ya san ya yi kuɗi Allah ba a ce idan wata duwan ne a yakin biyan da ya tana gawa na maganin arziki inda tana da shi baka same shi a nan inda yake baka wannan falalar ba da kuma ya arziki ya wuce kuna gaji ba haka al'amarin yake to amma magana ita ce ya inganta da gurin manzo Allah sallama a karba bai inganta wanda za ka ce mana wani ne faɗa ba an gina wani an yi wa duk wannan abin shi gura mun kawai wa da an ka ara a ara a rijali wa qawluhum fa qawlu rasulullahi afka wa ashrahu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك